mabiya tashar jakadan alheri youtube tv muna muku jingina da gaisuwa ta musamman sannan muna tunatar da ku da kar ku manta ku danna muna subscribe ku yi sannan ku danna muna like domin faɗaɗa ayyuka wannan tasha mai tarin alheri jakadan alheri youtube tv tushen haskaka rayuwa bari mu dawo kan tambayan ka wanda kai na farko yadda ka ce ka yi imani da Kur'ani kuma ka yi imani da Bible haka kuma ka yi imani da bedas to ina kira ga mutane da kowa ya aiki da hankalinsa a takaice a rike wato littafi guda ɗaya a matsayin wato shine kalman Allah ba biyu uku ko hudu ba littafi dai guda ɗaya to na san kristoci za su ce bible wato shine kalman Allah kashi ɗari to 'yan hindu ma za su ce wato littafin bible shine kalman Allah wato kashi ɗari to haka musulmai ma za su ce wato qur'ani shine kalman Allah kashi ɗari to kai yanzu duka uku ma ka ce ka yi imani da su to amma in tambaye ka shin ka san cewa akwai abubuwa da suka ci karo akan littafin qur'ani bible da kuma bedas to mu ajiye wannan sabanin a gefe barin tambaye ka a yau duk a haɗu a dinga bin abin da suka yi ceceniya kawai wato kowa ya bi abin da littattafan suka yi daidai akai da Vedas Bible da kuma Qur'ani tunda kowa ya imani wato da littafin shi abin da sa na ci haka duka littattafan sun ce wato Allah ɗaya ne kuma duka littattafan sun ce Allah bai da hoto kuma bai da gunki sannan kuma bai da wani zane domin kuwa an faɗa a Bible wato a littafin Deuteronomy a littafi na shida aya na hudu Jesus Christ ya ce shama isra'ilo adna hanzar na kad ya ce ya banu isra'il allah mu wanda halicce mu shi ɗaya ne to haka in ka karanta wato a littafin addinin hindu an faɗa a chandogya upon a chat. bugu na shida shafi na biyu aya na ɗaya Ikam eviditium allah guda ɗaya ne ya ba na biyunsa haka an faɗa a sita sita upon a chat. sura na hudu aya na goma sha haka a littafin ya jura bai sura na talatin da biyu aya na biyu na tasirfati ma asti aka ce shi wannan allah bai da abokin tarayya sannan kuma suka ƙara bayani da cewa bai da hutu bai da zane bai da kuma wani fenti haka suka ce bai da sassaƙa kuma sannan bai da gunki haka suka yi ta maimaita suka ce wannan allan bai da abokin tarayya shi wannan allan bai da hoto shi wannan allan bai da zane shi wannan allan bai da sassaka shi wannan allan bai da wani fenti sannan shi wannan allan babu abu mai kama da shi kuma shine allan gaskiya to haka ma qur'ani ya faɗi a suratul a aya na ɗaya zuwa na hudu qul wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu aka ce allah shi kadai ne babu sa Allah wanda ake nufinsa da bukata bai da farko bai da karshe bai haifa ba kuma ba a haife shi ba to barin tambaye ka dan uwa shin ka yarda da Allah guda ɗaya ne dan uwa क्या आप एक भगवान में मानते मैं अभी तक भगवान एक ही मानता है आप बुद्ध परस्ती में मानते ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पड़ा आप बुद्ध परस्ती में मानते dan uwa ya ce yarda da Allah ɗaya ne kuma bai yarda bautan gunki ba Allah बोले तो आप बोले तो पाप जाता है la bola to pap ko aane ke deta nahi uska naam Allah hai tun a bayaninka kana nufin wato ram shi ma wato annabin Allah ne ni ba zan maka musu ba in ka ce shi dan aikan Allah ne abin da ya sani ce ba zan maka musu saboda shi ram da kuke faɗi zai iya kasancewa wato dan aikan Allah ne zai iya kasancewa kuma ba haka ba saboda masoyin mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce yan aika 124 ne aka aiko wannan duniyan amma sunayen guda 25 ne wato aka faɗa a littafin Qur'ani to shi kuma naku zai iya kasancewa yana ciki kuma zai iya kasancewa ba haka ba to amma ku sani to da ram da kuke cewa dan aikan Allah ne da kuma krishna da shi ma kuke cewa wato dan aikan Allah ne ku sani in ma yan aikan Allah ne an aiko su ne wato wa mutanen wa'incan lokacin to a yau dukkan halittun da suke duniyar nan ko da kuwa suna rayuwa a India ko a America ko a Canada ko da a UK ko kuma Saudi Arabia wanda ya kamata su bi shine dan aikan Allah na baya kuma na karshe Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ba ni nake faɗin hakan ba haka aka faɗa wato a littafanku अगर आप पढ़ेंगे आपकी किताब भविष्य पुराना पर्व थ्री खंड थ्री अध्याय थ्री श्लोकास फाइव टू एट भविष्य पुराना पर्व थ्री खंड थ्री अध्याय थ्री श्लोकास टेन टू ट्वेंटी सेवन दुख आयोजन सुना magana akan zuwan manzon Allah in Atharva Ved, book number 20, hymn number 127, verse number 1 to 14. Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 6. Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 7. Rig Ved, book number 1, hymn number Duk ayoyin sun yi magana ne akan zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A littafin an kira shi da suna Ahmad kuma yana nufin wanda yake yawan wato yabo. Me yawan bautan Allah shi ake kira Ahmad. An kira shi da Ahmad, kai ta karantawa zaka gani. Check mantra number 1500 in Psalm Ved Indra, chapter number 2, mantra number 152. In Yajurved, chapter number 31, verse number 18. In Rigved, book number 8, hymn number 6, mantra number 10. In Atharvaved, book number 8, hymn number 5, mantra number 16. Atharvaved, book number 20, hymn number 126. To ku biyo mu domin sauraron karashin wannan amsan a tashar ku mai tarin alheri jakadan alheri YouTube TV jakadan alheri YouTube TV tushe haskaka rayuwa.